Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. Da kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 27 ga watan Janairun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun bayyana damuwarsu a jiya Asabar kan yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dakatar da alkalin alkalan kasar gabanin babban zaben kasar. tawagar masu saka ido a kan zaɓe daga na ƙungiyar tarayyar turai da yanzu haka ke najeriya ta ce shawarar dakatar da alƙalin alƙalin ta jefa ayar tambaya a zukatan 'yan najeriya kan shin ko an bai ka'ida wajen ɗaukar wannan matakin ganin irin lokacin da aka ɗauka wannan mataki wato gab da rantsar da alƙalin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe shi ma ya kawo kokanto kan yiwuwar a yi adalci a harkokin zaɓen a cewar tawagar a wata rubutacciyar takarda da ba don faruwan wannan al'amari ba da alkalan alkalan najeriya walter onegin ya zama mai wato shi zai zama mai yanke hukunci akan kowace irin takaddamar sakamakon zaɓe da ake ganin za a fuskanta sosai a zaben 2019 wanda za a yi ranar 16 ga watan fabrairu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su goyi bayan gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa kwan guedo a jayayyarsa da nicolas maduro da shi ma ke ikirarin har yanzu shine shugaban ƙasa lokaci ya yi da kowace ƙasa za ta bayyana ɓangaren da take goyon baya a cewar pompeo ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wani zama na ba sabon ba da aka yi a asabar ya ƙara da cewa babu saurin dalilan ɓata lokaci babu dalilin noke-noke au kana goyon bayan gwagwarmayar yanci au kana sahun masu maduro na masifa ne jiya asabar gwamnatocin wasu kasashen turai da dama ciki har da birtaniya da spain da jamus da kuma faransa sun ce za su ɗau gedo ɗan shekaru 35 a matsayin shugaban ƙasar venezuela muddin ba a gudanar da zaɓe cikin kwanaki takwas ba amurka ce ta bukaci a yi wannan zama na kwamitin sulhu pompeo ya halarci zaman taron da jakadan amurka a venezuela elliot abraham yawan mutanen da suka mutu ya kai 34 sakamakon fashewar wani dam a wani wajen haƙo ma'adanai wanda ya haddasa gocewa ƙasa a brazil a cewar jami'ai jiya asabar ma'aikatar muhalli ta brazil ta ci tare babban kamfanin haƙo ma'adanai na velas dala miliyan 66 bayan da dam ɗin ya fashe ranar juma'a ya kuma kwararar da laka zuwa yankunan da ke kusa jama'ai sun ce kusan mutane uku ne ambaliyar ruwan ta ritsa da su a yankunan ana ci gaba da aikin ceto amma gwamnan jihar minas gerais romo zima ya faɗi da safiyar jiya asabar cewa ba lallai bane a samu mutane a raye ba jami'an 'yan kwana-kwana sun ce cikin waɗanda suka bata akwai ma'akaitansu 200 waɗanda suke cin abincin rana a yankin da dam ɗin lokacin da fashewar ta faru ofishin babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya yi baƙin ciki kwarai da faruwar wannan bala'i kuma ya miƙa alhininsa ga iyalan waɗanda wannan abu ya shafa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban masu zanga-zanga sanye da rawayar riga sun yi maci a faransa jiya asabar mako ɗaya wato mako na goma sha ɗaya na zanga-zangar kyamar gwamnatin shugaban kasa emmanuel macron kamfanin dillancin labarai na reuters ya kiyasta yawan masu zanga-zangar da cewa dubu ashirin da biyu ne da yammacin jiya asabar yawancin masu zanga-zangar sun yi ne cikin lumana amma a birnin paris an samu tashin hankali a dandalin bestville square a ƙarshen zanga-zangar jita jiya wasu masu zanga-zangar sun fara kunna wuta ko jifa ga 'yan sanda 'yan sandan dai sun mayar da martani ta hanyar harba barkonon tsohuwa da ruwan zafi sun kuma kama mutane masu yawa wasu masu zanga-zanga kuma sun bayyana shirinsu na kaddamar da zanga-zangar cikin dare kan karin wadda aka yi da rana haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a sauran wasu birane biyar a faransa wani lauya ɗan ƙasar pakistan wanda ya gudun hijira zuwa netherlands bayan da ya kare wata mata kirsa da ta yi sabo zai koma pakistan lauyan mai suna saiful maluk ya bayyana cewa zai koma domin ya halarci zaman kotun koli da za ta yi ranar 29 ga watan janairun nan kan wadda yake karewa asiya bibi zaman da kotun za ta yi ranar talata shine kan yanke hukunci na ɗaukar ƙara wanda aka yanke daga laifin tun watan oktoba bayan da ta share zaman shekaru a gidan yari kan kucin kuncin kisa da aka yi mata. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da ke duba lamuran zaɓe da abubuwan da ke da dangantaka da zaɓen. Ni Nasiru Adamu kaya zan gabatar. Shin duk 'yan siyasa ka iya zama da hannu a yada labarai marasa tushe kan zaben 2019? Dan siyasa Faruk Adamu Aliyu da masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari za su shigo shirin. Mai shugaba Buhari ke nufi da ɗaga hannun gwamnan APC a Bauchi baki abun magana sarkin Arewa ya yi sharhi. Waɗannan da ra'ayin basiru 'yan warin daji daga jazan zamfara kan barazana da yake cewa rashin tsaro zai yi wa zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Babban zaben Najeriya dai ya rage saura kasa da mako uku, kuma duk masu niyan takara na amfani da salon kamfen da suke ga zai kai su gaci. Wani abu da ita kanta hukumar zaɓe ta ce ka iya kawo ƙalubale shine yada labarun karya musamman ma a yanar gizo. da suka hada da masu yada sabon wai babban dan takarar adawa Atiku Abubakar ya ce duk abin da aka yi masa an yi wa Annabi Umaru kazalika da masu cewa ai ma shugaba buhari ba shi bane wannan da ke kamfen jibrin sunansa daga sudan abun damuwa shine irin waɗannan labaru na shaci faɗi kama daga 'yan jam'iyyar gwamnati da adawa ba sa kwabar masu yada su matukar hakan zai cimma gurin farfaganda kwamishinan labaru na hukumar zaɓe barista festus okoye ya ja hankalin 'yan siyasa musamman ma jami'an su na labaru na dare ɗaya su rika sara suna duba bakin gatari abin da na gaya masu 'yan siyasa in kana so ka zoma shugaban kasa ya kamata ka yi abun da zai sa mutanen Najeriya su zo na lafiya. In ka je in ka biya waransu kudi ka ba su labarin ba da bai daidai ba ka ga musu su sa labarin in sun sa labarin mutanen sun fara zanga-zanga ba zai ka iya zama shugaban kasa mutanen sun fara zanga-zanga eh, eh, eh, mutuwa zai faru so na gaya ma da suna so su je house of representatives da suna so su zama gwamnoni da suna so su zama shugaban kasa su duba abun da suke yi abun da suke fada su fada abun da ya yi daidai ka su fada kariya sun fada kariya dan samu masala eh, ba da zai ji daɗi ba abun burgewa a nan dan siyasar jam'iyyar gwamnati faruk adamu aliyu ya ce dukkan warja ce ga labarun kanzon kurege 'yan siyasa mu ne manya-manyan a kan gaba wajen yada labarin karya kuma ina kira gare mu da mu duba allah mu duba annabi mu gyara hali domin mutum yakan manta cewa dan kana neman mulki za ka yi karyar da za ta iya kawo tashi hankali a wajen taron na aka ba mu labarin ah, abin da ya faru a india wanda kuma na tabbatar masu duba wannan yanar gizo suna gani inda aka yada labaran sata yara wanda ya jawo kashe-kashe misali akwai abin da ya faru a rwanda a kashe fiye da mutum miliyan daya wanda wani abu ne ya faru wani ya ba da labarin ƙarya haka aka zuguguta abubuwa haka yanzu misali a ƙasar nan 'yan jaridu na gaskiya ma da kamfanonin jaridu na gaskiya suka assasa labarin cewa shugaban ƙasa buhari ba buharin da aka sani ba ne wani ne jibril daga sudan to kaga irin waɗannan abubuwa ya kamata mu kan mu faɗa cewa duk inda siyasa take a kuma sa hankali a ciki kuma misali an sa hannu yarjejeniya tsakanin 'yan takarkaru cewa za a yi kokari a yi kamfen na cikin lumana da kwanciyar hankali amma ina kira gare mu duk ran da aka hau duro sai kowa ya manta da wannan maimakon a faɗi ga yadda za mu kawo ruwan famfo ga yadda za mu yaƙi da cin hanci ga yadda za mu kaza sai a shiga baragada da gare karce sauraka wannan kuma ga baki mu ne ba wai pdp ba ko apc a in apc suna yi yan pdp suna yi yan sauran jam'iyyu suna yi amma kiran da nake gare mu gaba da shine na farko dai ya kamata a ce kasan mu najeriya ita mu kasa a gaba domin sai da kasar ma kafin mu samu da mu yi mulki masanin siyasa dr abubakar kari ya ce da gangan yan siyasar kan ma kafa cibiyoyin yada shi a ci faɗi an mayar da shi ne kaman wata dabara ce ma ta yakin neman zaɓe akan kafa ofis ma wanda a ɗau hayan mutane kawai su rika faɗan abubuwan ƙarya ko kuma su rika sharri a wani ɗan takara ko kuma wata jam'iyya wanda su aikinsu shine a kowane lokaci suna kisa ƙarya da ƙazafi da abubuwan da ba su da kyau suna turawa ko dai ta yanar gizo kai ko ma ta ainihin kafafen yada labaran ana iya haɗa hotuna ana iya haɗa mamuriyoyi ana iya ɗauko abubuwan da suka faru shekarun baya shekaru biyar goma a ce a yanzu ya faru a ɗauko hoto alan misali na filin wasa na barcelona a ce ai mutanen da suka taru su ne mutanen da suka halarci wani taro a najeriya ko kuma a nuno farkon taron siyasa lokacin mutane ba su taru ba a ce ai wannan kasawa ce ta wannan jam'iyya a kwanan nan an nuna hoton wani ɗan takarar shugaban kasa yana sumbatar wata mata aka ce abin da yake fasikanci ne wasu ka ce ai matarsa ne su saboda haka ana iya amfani da hoto ana iya amfani da murya ana iya amfani da yanayi a rika nuna abin da ba shi bane wanda kuma duka ya da haɗari kwarai da gaske kuma wato abun bakin ciki shine yawancin mutanen da suke waɗannan abubuwa bayan suna yi saboda jahilci ba ne bayan kuma suna yi saboda ba su ma san irin mummunan sakamakon da hakan sai harfa ba da gangan ake da son zuciya ake yi waɗansu su ma suna yi ne a fili saboda su jawo tashi hankali sai a buɗe ofis a ce wannan ofis ne na social media ko kuma ofis ne na ɗan eh, yada labarai na jam'iyya sa'an nan a ba su kuɗi a ba su kayan aiki a kama musu gidaje su rika kirkiro da abubuwan da kwata-kwata bai dace ba abubuwa masu haɗari haɗari a demokuraɗiyya haɗari a ƙasa haɗari ga haɗin kai haɗari ga shi kai shi. idan aka yi tafiya mai nisa wanda yake ganin cewa shi ne ke cin gajiyar wannan abu. Shin ina sai yancin labarin fiye da mutum miliyan biyu ne suka yi dafifi a Bauchi don yakin neman zaben APC? Ga wanda ya kawo rahoton sarkin arewan Bauchi Alhaji Hassan Sharif. Domin mun yi kamfin wajen mu ashirin ne da biyar mun yi kamfin da mutane sama da miliyan guda. Magoya bayan jam'iyyar APC su kuma sama da miliyan guda kusan miliyan biyu da rabi na stadion ɗin na Bauchi. ba ɗaya ma mutanen Bauchi ma mutum nawa ne ma da za a ce duka sun taru a waje da da jasa wannan za a yadda da magana wannan magana ba wani magana ne na kokon toto ba shi shugaba buhari ya gani da yansa ado shimal ya gani da yansa kuma jaridan ku ta gani ta yi kariyar dole kuma ta nuna yadda san mutane sun tsoro daga ƙasa kan mutane suke stadion bai taɓa cika irin na jihar irin na wannan rana eh, in ma dai bai taɓa cika ba dai ba maganar mutum miliyan biyu kwamfam miliyan biyu da wani abu kwamfam miliyan biyu da wani abu gaba ɗaya aikin hajji ma kusan mutum miliyan biyu ne da dama yan kai kasan aikin hajji haka jama'a suke shiga cikin stadin ta kowane kofa haka suke shiga yanzu akwai wanda ya sai cire Ahmed Ma'azu daga PDP akwai wanda ya cire Deputy National Chairman daga PDP Board of trustee Kaulaha Aliyu daga PDP akwai wanda ya sai cire shi duk sun bar sun bar eh, shirin ta sun kama hanya suna addu'an alheri ma Buhari suna addu'an alheri ma Yemi Abubakar Alhaji Hassan Sharif nan duba lokacin da shi shugaba Buhari ya zo daga hannun shi gwamna MA cewa yayi zan daga hannun dan saka ina zuwa ina zuwa tsohon magana ke da shekara hudu da suka wuce to Allah ya labai karka da Allah karka mana wannan magana da Allah wannan ya riga ya wuce yanzu sabuwar magana ake yi mun yi an samu da campaign daga PDP sun dawo APC high power delegate na PDP sun yi ajiye ta sun cira sun ya ga lema sun dauki yaran su kaɗe kuran da ya lalace kamar wancan magana haji haji su bari sake dawo da mai wannan tambayar alhaji hasan shari'u a bidiyon da na kalla <laughs> mutane sun ce akwai wani abu da shugaba buhari yake nufi a ransa watakila ni dai ba wai na tambaye shi ba ne eh, lokacin da ya zo daga hannun shi gwamna da ya ce eh, zai daga hannun gwamnan apc maimakon dan takarar mu na apc wannan ya nuna kamar akwai wata magana a boye to ai duk wanda ga wannan taro tunda da shi buhari ai mutum ne ba aljani bane ba mala'ika bane rikicewa da tafi ko ma ya faɗa in ka lura buhari ya daɗa nuna farin cikinsa farin ba jihar da ya nuna farin ciki irin wannan ba ba shi ya gama faɗa ba daidai ya gama faɗa an daga shi da tafi ba don ba a daga shugaban kasa ba ai da hannu zai je da aka shi airport to ba a daga shugaban kasa ba a daga gwamna ba da haka ba da haka da aka shi airport A nan sai mu ce maimakon ɗaga 'yan takara kowa ya ɗaga ƙuri'a sama na zuwa rumfar zaɓe cikin lumana ranar zaben ya zaɓi wanda ya kwanta masa a rai. Basiru 'yan warin daji daga jihar Zamfara na daga waɗanda ɓalli-ɓallin su kan tashi duk lokacin da za su je ganin gida a Zamfara. Ya ce matukar ba a samu lafawar lamura ba mutane ka iya kaɗa ƙuri'a cikin firgici a wasu yankunan jihar ta Zamfara. To ina ganin su 'yan siyasa kila su mai da mu zakka ne ba a samu kamar ƙuran bai da wahani gare su. Kila su za su rubuta abin su yi to ya za a yi kai zaɓe Hajji Nasiru ana neman ka a kashe ka ana farauta ka to ita yana zaka zaben wani je tsare wanda zai je zaɓen ita yana za a bi kai jami'in tsaro jami'in zamu hukumar zaɓe ma bata isa tura ta ba cikin wani warwar in ba ta san ta riga ta biya iyayen su diya ba sun aje ka su tafi don duk wanda ya je wannan wurin ba zai kai labari ba tambayar da maka da wannan magana maganan wai a ce wai za a yi har za a yi wani siyasa ko zaɓe wai wana to mu mutanen zamfara mutanen ƙauyuka muna jin kamar ana gatani ne shi ana cewa fa kirarin kuri'a kuri'ar ka yancinka to idan ka samu wannan yancin wanda baka da yancin rayuwarka ka sa a tsare ka to wai wai ita hukuma me ya amfanin gwamnati in ba ta kare rayuwar al'umma ba ina ganin matakin farko kenan ga gwamnati ai to ka ranka bai zama komai ba to ta yaya ne za a ce haka zo ka zabi wani to ai kai baka da yancin ai magana yanci kai riga an kwace maka tun da ranka ma baka san bayar tabbas hajjan asiru duk wasan yin nan wa mutane baka saka je dake kwanta ba duk sanyin da ake baka saka je dace kwanta ba sannan abin haushi in ka bar garin ma ka je wani gari ma kan zaka tare shi yafi wannan tunda sai kai gudun hijira ka je kana kwana waje kuma ba wani tallafi ba wani abun da ake cewa ba to sai amma rayuka mutanen nan ko a baka mayafi ko tabarma ko wani abu ni dai duk da na san sun yi gudun hijira ba wanda ya samu ko bokitin da zai da zai wanka ba wanda aka taimaka ma na cewa bashi mayafi haka ake yi ka yi gudun hijira ka guda mutuwa kuma ka zo ka hada cikin ciwo ciwon shi zai yi shi ma shi ka zai yi a gaskiya mu tsakanin da Allah ya da kasan bayi haka aka mai da mu a jihar Zamfara talakawan jihar Zamfara ya da kasan bawa haka yake don wallahi da irin wannan da irin wannan zaman da muke ciki to ma lokacin da ana zaman bayi yayi mana sauki da su ba ba kashe suke ba za ke baka to yan baka za baka na yan ta rana to amma wannan kashe kaza ai basiru zai wuce Allah ya dawo da zaman lafiya a wannan yanki don duk masu rajistar zabe su fito don cin gajiyar yancin su Masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin mai haɗa mana sauti Julie Gresham da muryar Amurka ni Nasiru Adamu El kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. yayin da guguwar siyasa ke cigaba da kada a najeriya masu sha'awar neman kujeru daban-daban su ma na ci gaba da yakin neman zaɓe zuwa jihohi kama daga masu sha'awar kujerar shugabancin ƙasar da majalisar dattawa da na wakilai da gwamnoni da ma 'yan majalisar dokoki dukkaninsu na ta yaƙin neman ƙuri'u a wajen jama'a yayin da wasu kan ɗauki alƙaluka irin abubuwan da za su yi wa jama'ar su idan har Allah ya kai su ga nasara wasu kuma na bayyana irin nasarorin da suka ce sun samu ne musamman masu neman kujeru a karo na biyu don sake samun da dama daga wajen 'yan Najeriya. Ranar 16 ga watan Fabrairu ne da ake sa ran za gudanar da zaben shugaban kasar. A ranar na 'yan majalisun dattawa da wakilai. Ranar 3 ga watan Maris kuma ake sa ran za gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jiha. Hukumar zaɓe mai zaman kanta na kasar da ta yi nuni da cewa ana da 'yan takarar neman shugabancin najeriya daga jam'iyyu 73 wanda kuma kalilan da akan kansu sukan zaga wajen neman kuri'a a wajen al'ummar najeriya musamman ma tsakanin manyan jam'iyyun nan guda biyu wata babban jam'iyyar adawa ta pdp wadda ta fidda alhaji atiku abubakar a matsayin dan takaranta sannan kuma ita jam'iyyar apc mai mulkin jihar wadda ta sake baiwa shugaba muhammadu buhari dama ya ci gaba da neman takarar shugabancin kasar wanda dukkaninsa yanzu hakan ke zagawa jihohi daban-daban na neman ƙuri'a a wajen al'umma a ranar litinin da ta gabata ne dai shugaban muhammadu buhari ya zarci jihohin borno da yobe jihohin da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da ma ke fama da matsalar hare-haren 'yan kungiyar boko haram wanda ya ma al'umman jihohin jawabin kamar haka zama lafiya da wadata da kuma kashe hanci da rashawa da yarda allah ku kuka yi shaida cewa mun yi nasara akan abu na farko kawo zama lafiya amma da sauran aiki za mu kuma ci gaba da yi ta biyu batun wadata allah ya mana damana guda biyu da suka wuce ku ku albarka mun samu taki mun ba da taki duk muna noma abin da muke bukata mun gode ma allah da wannan baiwa da ya mana na uku batun cin hanci da rashawa muna kan ƙoƙarinmu waɗanda aka samu da laifi a yadda wannan doka ta ce yanzu ta jam'iyyoyi daban-daban za a sasa hannun 'yan sanda a kai su gaban shari'a a hukunta su masu gidaje waɗanda ba su iya bayani yadda suka gina su za a aishe a saida a sa kuɗi cikin baitulmali. shi ma alhaji atiku abubakar na jam'iyyar pdp ya zarci jihar jigawa ne wadda abokin aiki na mahmud ibrahim kwari ya aiki wa murya amurka in alkawuran da alhaji atiku abubakar din ke ɗaukar wa al'ummar jihar jama'ar jigawa yan uwana duk maganar da za a yi riga yi amma shugaban jam'iyyar mu a jigawa ya ce ɗauki alkawari abu uku idan kun zaɓe ni zan yi su to insha Allah waɗannan abubuwa guda uku shine haɗe jarima basin authority domin manoma mu su koma ga za mu yi shi na biyu hanyoyin da ya kirgani zo suka yaudare mu su kai mana ƙarya suka ce za su ci gaba sun ci gaba da hanyoyi to insha Allahu na dauki alƙawari za mu ci gaba mu kammala waɗannan hanyoyi idan Allah ya yarda da kuma yardan ku don haka mutanen jigawa zaben PDP ya zama abu ne muhimmanci kwarai da dace da rayuwanku da kuma rayuwar mutanen Najeriya Sai dai shugaban kungiyar gwamnonin Arewa goma sha tara wato kuma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya ce su a jihar Borno babu ta jam'iyyar da suka sani illa jam'iyyar APC. Mu a Borno ya Excellency ba mu san wata jam'iyya ba illa jam'iyyar APC ba don komai ba shekaru da suka wuce an mai da mu saniyan ware a mu. mun san yanayin da muke ciki a borno kuma aka waye gari allah ya kawo ka ka zo ka ceto mutanen borno daga mulkin kama karya daga mulkin zalunci your excellency hausawa suka ce ranar wanka baya boye kibiya kuma biyan kyauta shine tukunci Hukuncinmu bisa ga gare ka shine insha Allah ranar goma sha shida ga watan Fabrairu insha Allah in ba mu zo na ɗaya ba insha Allah za mu zo na biyu a baka kuryu a kasan nan. sai dai shugaban jam'iyyar pdp na jihar borno alhaji zannaga dama ya ce suna bukatan sauyin gwamnati don su ba su gani a ƙasa ba gama abin da ke cewa mutanen borno suna cikin kunci yau ba zaman lafiya a jihar borno bayan ba zaman lafiya ita gwamnati bata ta ba komai na alheri saboda a samu a rage wannan fitinu na kasan nan ba na ɗaya yara mu ba samu makarantun kirki ba ba su samu an koya musu sana'a ba ba a ba su jari ba an bar su suna wahala suna zaman kashe wando ba aikin komai kasuwannin ƙauye duk an bi an rufe su yau kasuwan kifi da yake garin nan borno ya koma mubi kasuwan dabba ya koma mubi in ka shiga cikin monday market fiye da shaguna dubu a rufe suke masu shi babu su sun sassayar wasu kuma saboda ba kayan sun rufe sun bari idan ka duba ma'aikatanmu ba a biya su hakkinsu daidai wani ma'aikacin ma albashin shi dubu takwas ne wani dubu bakwai ne bayan haka ka yi aiki shekara talatin da biyar in ka yi ritaya ba a enrolling naka a pension ba gratuity haka suke wani shekara biyu wani ma yanzu haka yana aikin shekara biyu ya yi biometrics har yanzu ba a biyan shi albashi mutane hawan jini yana ta kashe su bayan haka idan ka duba mutanenmu na ƙauye an kashe su an kwace dabbobinsu an kona gidajensu gwamnatin borno ba ta musu taimakon komai ba ma ɗauki sensas na asaran da suka yi ba bari a ci a tallafa musu mutanen nan suna nan hannu baka hannu ƙwarya sun zama maroka mutanen da da suna da darajarsu suna da mutuncinsu suna da dukiya hannunsu yau roƙo suke yi a cikin ƙasar nan bayan haka za su shigo maiduguri ma za a tare zuwa bakin hanya a ce su biya naira ɗari biyu ɗari uku kafin suna da gwamnati a borno suna da jama'an da suka zaɓa suka shiga ofisoshin gwamnati amma ba su isa su yi magana saboda su ba shugaban muhammadu buhari da ya daga hannun professor babagana umar zulum a matsayin dan takarar gwamna na jami'ar apc a jihar borno sai dai tun lokacin da aka kammala zaben fidda gwani na jami'ar apc daya daga cikin yan takarar wanda kuma ya kasance na biyu wato alhaji idris abamman durkwa ya garzaya zuwa kotu don kin amincewa da zaben fidda da aka yi na jami'ar apc da ma ya zargin cewa akwai rashin adalci wajen gudanar da zaben na kuma tambayi lauyan mai shigar da karan wato barista ibrahim bawa san ko bai ganin kamar sun makara ganin cewa nan da yan makonni za gudanar da wannan zabe ga duk abin da ke cewa shari'ar da ta shafi pre election ko da bayan zabe na aka yanke hukunci ana iya ba baka hakinka inda ka samu nasara saboda haka ba wai dun wai gani ja din zai zama wani nasara ne a wurin su ba da zaran kotu ta tabbatar da nasara mu ko da mutum yana kan kujera na koren shi zai shi ma dai babban hafin sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tuku Buratai ya jawo hankalin jami'an sojan ne kan wannan zaɓe da za gudanar kamar haka Political activities unfold towards the 2019 general elections. General officers, commanding and field commanders at all levels are enjoined to continue to remind officers and soldiers under their command to remain non-partisan and be guided by the stipulated code of conduct in the discharge of their duties. Ya ce tun da an soma hada-hadan harkokin siyasa na shekarar 2019 ina kira da dukkanin janarorin soja da kananan jami'an soja da su ci gaba da kasancewa a matsayin su na jami'an soja su guji shiga siyasa su kuma ci gaba da bin dokokin da ya kafa su a lokacin da suke gudanar da ayyukan ayyukansu. Haruna da biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afrique